mana akwai jan hankali a takaice da ya kamata mi ɗazu zuwa social media na ga wata yarinya hanifa abubakar yar kano ce yarinya ce 'yar shekara biyar an sace ta shekara kwana kwana 46 ba a ganta ba sai da za ka tsinci gawanta an kashe ta an kashe ta a garin kano to wannan yana da bukatan a ja hankalin mutane abubuwa kamar haka na farko a kula da yara a kula da yara kwarai da gaske kula wannan kotun daga iyaye a cikin gida hakanan makarantu makarantu akwai bukatan a sa ido kwarai kuma a ƙara tsaro fiye da tsaron da ake da shi a baya saboda galibin irin waɗannan sace-sacen da na jiki ake yin su da na jiki ake raɓa wanda ya sanka ko kila ma yana tare da kai sai su ake irin wannan ya faru a nan badarawa dai kun gani nan nan badara ko kilomita biyu ba a yi ba za ka kai gurin nan ya faru kun dai gani kowa ya gani nan guwan ma to kaga ƙarshe kenan eh ok dan nan ne ko to ka gani ko to so na ga wannan da makwabcinsa aka yi makwabtansa suka ɗauki yaron to akwai buƙatan iyaye su kula ƙwarai da gaske hakanan malamai da suke ta'amuli da 'ya'yan jama'a su masu kula babu maganan yadda tsakaninka da wani wanda ba mahaifin yaro ba ne ko ya zo ya ɗauki yaro a makaranta ko ya ce 'ya'yan makwabcinsa ne ko kaza a'a ka kira mahaifin in ya yadda shi ya faɗa maka a bashi ɗansa sannan abin da ya fi wannan muhimmanci shine koya ma yara azkar shi ya fi kowanne muhimmanci koya ma yara azkar waɗannan azkaru sabahi wal masa ɗin waɗanda ba su da tsayi a haddatar da su uzu bi kalimatin lahi ma min kulle shaitanin wa min kulle anin lamma ko uzu bi kalimatin lahi ta min shari ma khalak so uku wannan a koya ma yara shi bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim a koya ma yara waɗannan su rike su yaro na tashi bacci a koya mai addu'an tashi daga bacci zai fita gida a koya mai na fita gida a koya musu tabbatar mata sun kiyaye irin wannan saboda nan sulasula ya ba da garantin duk wanda ya irin wannan babu wanda ya sai cutar da shi inda safe yi har yammacinsa haka nan inda mai har safe da mai sihiri da mai kambun ido da maita da barawo wallahi Allah ba zai ba su sa a kanka ko ɗanka ba to mu koma kan wannan me amma dai kira ne nake yi lallai musa ido yanzu babu wani maganan yadda irin harkar rayuwar mutane da muke ciki na je banki na ga wata mata ko sati ko sati ɗaya ba a yi ba za ta shiga banki ta bar yaron ta karami da bai wuce shekara uku boye jira ni na ce mata a wurin wa zai jira ki wai a yanzu za ta fito na ce ke mahaukaciyan ina ce wani irin hauka kike kamar etramol kara goma ka bar shi a waje yanzu babu ku kuma koya ma yaranku 'yan ƙanana ƙiuya da rashin sabawa da mutane yanzu lokacin sani sannan kuma kar yaro yadda wani ya bashi wani abu ya ci duk abin da ko kai ne ɓairan kasuwa a talauci ka koya ma yaranka a daina ba su abu suna ci a waje sannan su daina sabo da wanda ba da shi suke rayuwa ba musamman ba fa mata nake magana ba mazan don dama su mata ma ku rufe su ne don yanzu zamanin ya zama abin da ya zama sannan abu na ƙarshe ka rinka tashi cikin dare ka roƙi Allah kariya don kai kanka baka da tabbas yanzu ana balla har gida ɗauki mutane a kashe su duk inda kake a ƙasar yanzu baka da security sai dai na Allah duk inda kake ma kana tsammanin kana da security wallahi ka yaudari kanka baka da security ko ta sisin kwab security ka kenan ka koma ga Allah to a tashi cikin dare a roƙi Allah kariya ka kuma roƙon ma 'ya'yanka kariya da shari'a da al'umma baki ɗaya wannan shine takaitaccen saƙon da nake ga ya kamata lallai bai kamata mu tashi majalisin nan ba a faɗe shi ba kuma ina fatan da wanda zai ji da wanda zai gani da wanda ke halarci a nan ya mai da hankalin nusar da sauran al'umma akan wannan saboda yanayin ya canza ya canza duk kusan kana ganin kama-kaman da 'yan sanda ke ma masu ta'addancin nan sai kaga ai ni ke mashi gyaran mota ko makwabcin shi ne ko yaron shi ne ko kaza ni da duk in na kalla sai na ga irin wannan a ciki to ku sani dama mu asali ko ba fitina Allah ya daura mana haƙin yin tarbiyya yana daga cikin tarbiyya koya ma mu azkar saboda 'ya'yan nan ba ƙaramin jari ba ne su ne abin da kake fatan in ba ka so rayu cikin nagarta dan ka amfana da susan da kake kabarinka annabi sallallahu ya ce duk in mutum ya mutu dukkan ayyukansa sun tsaya in banda abu uku a cikin abokun ya ce ka bar ɗa na gari da zai maka addu'a riba ne ko ka mutu ba ka mutu ba Tun da shi yana nan zai ci gaba zai koya ma wani zai ci gaba har yanzu kana amfana da su Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa sannan duk abin da aka gani ba a aminta da shi ba a yi da shi ga jami'an tsaron da aka aminta da su jami'an tsaron da aka aminta da su ana da alaka a sanar da su duk abin da aka gani ba aminta da shi ba kuma mutane su gyara unguwanninsu a da bakon ya shigo layin nan ana gane bako ya zo a nan unguwar dosanni na zauna a layin da wallahi kana shigowa layin za a tambaye ka ina za ka kuma ba wai da nufin tuhuma ba saboda ana mitin a layin ana tsare-tsare in mutum ya zo in ma bako ne kar ya wahala a san wurin wa ya zo in ma bai same shi ba wani zai kira shi a waya ce kana da bako wuri kaza kaga an sauƙaƙe ma bakon wahala sannan in mara gaskiya ne yanzu nan za a gane bai da gaskiya a ɗauki matakin da ya kamata kuma duk wanda ya sa kwai irin wannan tsarin a inda kuke rayuwa zai wahala a shigo ya muku irin wannan saboda su ma suna da masu kai musu rahoto ai Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ji wanda suka riga mu da rahama